domin fa'are da hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan yara ganana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala bayanai ne kan muhimmancin zuba jari ta hanyar kafa bankuna a Arewa da aka yi nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa wato Bank of the North. Shi kuma mai bushara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi ne don dawo da zaman lafiya da Arewa ta ci moriyarsa a tarihi. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Da farko ga tsohon akanta Yariman Muri Alhaji Isa tafi da mafindi da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna arewa kamar yadda ya faro bayanai a makon jiya. Kowane kasuwanci nan adam ne ke zama da kunyansa ya fidda shi. Don kungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin kungiyar nan kamar gwamnoni sha tara na arewa. Za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin. ba za su sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba shi ya kashe bankin arewa ba bankin arewa nan tana da asset ya fi wanda first bank ta kai da shi yawa a najeriya a arewa ba garin da bankin arewa bai da gini ba garin da bai da plot amma dan peters kuɗi dan kankani aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters na bankin arewa a kano wani banki ne ke da wani headquarters a lagos ko ibadan ko ko ko inugu yake da wannan gini wanda aka sayarwa wani ko wasu haba mu tausaya kanmu alhaji shayi akwai irin bankunan da za mu ce na haɗin kan al'umma na noma da sauransu ah, su ma yana jin watakila akwai waɗannan irin su a yankin arewa eto eh duk dai banki ne in kace banki yanzu yadda yaya mu mutallab da irin suka suka yi ja'is mai zai hana mu yin irin wannan bankuna ko masu sai da kosai masu sai da wake masu sai da gida a dawanau za su haɗu su da banki ya biya bukatunsu masu sai da kifi a daura masu sai da kifi a kebe ba ga da sauransu za su iya da banki a taru a mai da hankali wuri ɗaya ne dalili ya zo yanzu an taɓa mu mun ji lallai dalilin da ya zo kai lokacin da muke tashi akwai abu da muke gani ana yi a kamaru ana kiransa cattle bank inda duk mai son sai da saniya zai kawo bujuminsa sai a dubi bujumin a ce wannan bujumin e eh, yau kana son ka sai da shi eh, nawa a ce naira dubu ashirin ce a wannan iya je kasuwa ba za ka sami dubu goma ba kana bukatar dubu ashirin a ce to sace a nan sai a baka dubu ashirin sai a kama shi da wannan saniyan da abincin da ya kamata da magungunan da ya kamata ana masa wanka ana har kafin wata uku saniyan nan darajarsa ya kai dubu sittin kaga sai a kai shi kasuwa a sai da shi dubu sittin kai already ka karbi dubu ashirin kaga darajar sanin na yana da dubu arba'in kuma ko ba haka ba kuɗin da aka biya a jikin sanin na dubu ashirin sauran ƙarin dubu ashirin kuma ku sake raba da kai da wanda ya kiwata saniyar nan kaga ba wani mai faduwa ba wani mai riba amma duk mun ya da su mun ɗauki sanda muna kiwon na muna muna gararan ba ba laifin kowa ba ne ya ta cewa ba fulatani ya yi kaza ya yi kaza mu da kanmu mu muke da hikima mu za a haifa da dukiya awan da aka haife ka ana haihuwanka kana da millions nawa saboda za a baka shaniya wajen 60 ran da aka haife ka amma baka da ɗakin kwana baka da gida baka da makaranta baka da asibiti har yau ma gaba da dukiyar naka ya zama bai da amfani to a koma a samo yadda za a shimfiɗa wannan cattle bank din a sami yadda za a shimfiɗa wuraren kiwo yanzu na da nake magana a gona na a nan jikoi a abuja ina da shiyawa iri-iri ya ka iri shida akwai wanda saniya in ta ci wannan shiyawa ba za ta yi wata uku ba za ta ka riban da za ka ga mamaki kwanan nan na ji gwamnan cross river yana yaban burgu wanda allah ya mana birjik yana nan a taraba amma shi aje kawo shi daga cambodia muna da ita a taraba shine ciyawan da ya sa duk shanu kaga suke gangarowa zuwa taraba da benue su je su shiga sababi saboda ba samu gwamnatoci da za su lura da su su shimfiɗa yadda za a tafiyar da kiwo na mutunci a wannan wuraren ba muna son duk wanda yake zai zama shugaban ƙasa ya ɗauki kiwo da nama sana'a kuɗin da yake ciki ya fi mai ya fi crude oil nan da muke wahala a kai don ba mu da ilimin sarrafa mai a muna da ilimin sarrafa saniya Nan abu kaɗan kawai za a yi a sami zaman lafiya na faɗace-faɗace a sami zaman lafiya na yaga juna a sami nama kai ba a jikin saniya a mayan da ba abin da muke yarwa har jinin muna sarrafa shi har ƙashin muna sarrafa shi fata dukiya ne duk jarabawan da allah ya kawo mana kada mu ɗauke shi kamar ba karatu ba ne a'a mu ɗauke shi ba iftila'i wahala ba ne a'a karatu ne Allah ya kawo mana mu sarrafa kanmu wallahi za mu sake tashi arewa ba za ta mutu ba mun gode yarima more Malamin addinin Kirista mai bishara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi don dawo da zaman lafiya irin na tarihi a yankin Arewa. Fasto Abu ya nuna cewa abu ne mai sauƙi a samu dawo da salamar, matukar dai aka riƙa girmama juna da bin matakan da suka dace. ko a gwamnati na mun rubuta tsari wajen kashe uku yadda za a kawo zaman lafiya amma ko guda ɗaya bai amfani da ita ba babban abin kasan najeriya kasa wanda addini ta riga ta shiga zukatan mutane krista yana doka kan shi ya mafi wanda ya mafi ba yahudi musulmi yana dokan shi ma ya fi wanda yake a saudi arabia saboda haka abin da zai ka zaman lafiya na farko gwamnati kuma ba za ta iya ta ce ta ka zaman lafiya ba babban abin da gwamnati ta iya ta shine ta kafa ministry na religious affairs wanda ta ba musulmi uh, special senior spiritual advisor christian spiritual don a ba su yanci su koma ga grassroot na waɗannan addinai a haɗa su a su da su ba gwamnati ba su da su su zauna su duba kansu su duba lafiyan kasar nan su duba gaban kasar nan su duba baya to babban abin da zai ka zama lafiya shine kowa da kowa ya zauna an bincika menene wani ya saba wani wani ya kaza a yafe ma juna a dawo ba magana ce wani kaza a wani ya cuce ni a'a sai mun gafata ma juna babban magana kenan na ga ka sa dole kamar sai gwamnati ma ta shigo cikin lamarin eh gwamnati nata za ta goyi bayan waɗannan mutanen wato waɗannan special advisor zai su kafa komiti ko mutum bakwai bakwai ko a kirista ko a musulmi a kira manyan manyan addinai nan a zauna da su bayan mun an zauna mun zauna mun yadda da junanmu mu ne fa wa'azin da na faɗi a coci shine kuwa zai doka abinda muliman ya faɗa hudu ban da shi za a dauka to idan mun canja rayuwar maganganunmu da to wa'azinmu muna wa'azin zaman lafiya da kauna da rashin bambanci da sauransu na gaya maka nan da wata biyu zaka ga Najeriya ta warke wato dai kalubalen ma akwai matsalar yadda wasu suke yin wa'azi ko suke faɗan maganganun da ba na zaman lafiya ba ai babban matsalan a kasan shine wani zai ce ai ni kaza ne ba na so ba kar ku yarda da wani wani shi krista ne wani shi musulmi ne a wani fulani ne ai wani kaza kaza ai kaza duk wannan maganganu idan ba mun zubar da su ba ba za mu samu zaman lafiya ba sai mun zubar da waɗannan wani ka ce a ah, ai ni ba zan yi bi ai fulani suna kashe mu ai kaza ba fulani ba da kowane kabila akwai marasa adalci a ciki kowane kabila akwai mugaye a ciki kowane kabila akwai masu kyau a ciki saboda haka abin da ke faruwa shine dole sai mun mun canja wa'azin da muke shine ka zama lafiya wannan ya nuna in an bi wannan tsarin Eh, yan arewa duk za su dawo su zama yan uwan juna wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan ba tare da nuna wani bambanci ba yes idan allah yadda inda maganan arewa ne an riga an gama sulhu ta zo arewa ka ji duk wani wanda yake maganan arewa arewan nan fa ita ce zaman lafiyar najeriya kuma allah yadda arewa ta dinku kenan tun da su dattawan arewa su riga sun nuna cewa ga abin da ya kamata wallahi muna goyon bayan su domin mai duk wanda ya bi ubansa ya biya da ubansa to yana da albarka mu kuma albarkan da muke so babban abin da muke so kenan mun gode fasto aminci masu sauraro a nan za mu naɗe tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar amurka ni na siro adamu ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.